يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم السلام والسلام فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب يخبرنا الله عز وجل في سورة الشعراء أن كل واحد منهم قد قال لقومه إني لكم رسول أمين ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين الله في الأرض على الرسالة فهو الذي يبلغ عن به هذا الدين العظيم وكذلك عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه منفتح بين أهل مكة فكانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين وجبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام أمين وحي السماء وعلى هذا وصفه الله تبارك وتعالى بذلك في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأمانة موسى وأمانة موسى عليه الصلاة والسلام وقوته هي التي جفعت دمنتي رجل صالح إلى استئجاره كما قال تعالى يا أبت استعجل إن خير من استعجلت القوي الأمين أيها الإخوة المصلون اعلموا اعلموا أن تحمل الأمانة أمر ليس بالهجن اللين كما يعتقده الكثيرون نعم ولخطورة التفريط في الأمانة أبت السماوات والأرض والجبال حملها كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أيها الإخوة المستمعون لو سئلتم ما هي الأمانة لعجبتم أنها رد الودائع والأمانات إلى أصحابها وهذا فهم قاتل لمعنى الأمانة فالأمانة ليست كما يعتقده كثير من الناس فهي أشمل من ذلك وأفضل منه بكثير فالدين الذي من الله به عليكم أمانة في أعناقكم جسدكم أمانة أبناؤكم أمانة زوجتكم أمانة مالك أمانة وظيفتك وعملك أمانة وطنك أمانة وكذلك كل ما يتعلق بك أمانة وكذلك الصلاة والصيام والزكاة والهج وغيرها من شعائر الدين أمانة وكذلك السمع والبصر والفؤاد والفرد أمانة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مفعولا واحذر أيها الأخ الهبيب أن تكون هذه الجوارح شاهدا عليك يوم القيامة كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وعجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أيها أيها أيها الإخوة الأرباب اعلموا أن كل واحد منا استرعاه الله على رعية أو عمل فهو في رقبته أمانا يسعد عنها أمام الله يوم القيامة فالشعب أمانة في يد الزعماء والدين أمانة في يد, في يد العلماء والعدل أمانة في يد القضاه والحق أمانة في يد المحامين والسلق أمانة في يد الشهود والمرضى أمانة في يد الأطباء والتلميذ أمانة في يد المعلم والعزال والولد أمانة في يد أبي والولد, والولد أمانة في عنق الجميع ألا فليعدل الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه قال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء ويقال هذه زجرة فلان فلان ابن فلان أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة المسلون اعلموا أن ضياء الأمانة من علامات الساعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال وكره فكره ما قالوا وكان بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ضجئت الأمانة فانتظر الساعة قالوا كيف قال كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخذه البخاري وعلى هذا يقول عبد الله بن مسعود أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول من ترونني أن أعامل من الناس فيقال له عامل من شئت ثم أتى زمان آخر كانوا يقولون عامل من شئت إلا فلانا وفلانا ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضا أيها الإخوة الأفاضل أمر الأمانة عظيم وخطرها كبير فقد استهان كثير من الناس اليوم بأمر أمانا حتى عزمه لا يلقون لها بالا ولا يقيمون لها وزنا وذلك ناتج عن سوء فهم لمعنى الأمانة وما يترتب على تضعيف تضعيفها والتفريط فيها من العذاب والعقاب واعلموا أيها الإخوة أن أداء الأمانة له أثره الإيجابي في سلاح الفرد والمجتمع فبأداء الأمانة ولأداء الأمانة تزداد الثقة وتترابط الأفراد والعدل والمجتمع وتحفظ الرقود وتعم الرحمات والبركات وتكثر الخيرات وتزال الأعراض والظلمات وقبل كل ذلك وقبل كل ذلك يرضى عنا رب الأرض والسماوات قال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بارك الله لي ولكم في هذا الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينما في أقوى kuwa ما يوم سنة كرانا سنة كما tana kuma لا yan إيماني na a cikin imani da musulunci da cewa lalle mu sani ɗabi'u mafiya fitowa fili wanda annabawa suka shahara da su shine amana annabi nuhu da annabi hud da annabi salihu da annabi lut da annabi shu'aib kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari cikin suratul shu'ara kowanne daga cikin yana ga al'umma ce na cewa inni lakum rasulun amin lallai ni a gare ku wato manzo ne da Allah ta'ala ya aiko ni sannan aminun amintacce ne Allah madauki sarki ya aminta da ni mala'iku sun aminta da ni duk wani mai imani ya aminta da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda Allah ta'ala ya wa a bayan kasa idan wahayi ya zo akan danka shi a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Allah madaukakin sarki ya bawa wato ya bawa ya wa da ita da wannan sabon a farkon al'amari Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'tumuka min an-nas annabi sallallahu alaihi wa ya da wannan daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga wannan al'umma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya saukan mai da wahayi na alqur'ani da yayin mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shahara an san shi da gaskiya da amana a tsakanin mutanen makka shi ta zaga shi ke bawa ajiya wanda ya sa lokacin da ya hijira ya ajiya a cikin abi talib domin ya mero da kowa abin da aka bayar domin shi mai amana ne ya yi uwa su kan sun kasance tun kafin aiko shi a matsayin annabi suna mai lakabi da abu sadiqul amin mai gaskiya ne shi sannan al'amin kuma mai amana ne ba ya cin amana ko baya yi tsariya sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril amincin Allah ya tabbata a gare shi shi Allah madaukin sarki ya amincewa da kowa ayi daga sama zuwa ga kasa wannan mala'ika Allah da kansa ya tabbata shi a cikin littafin cewa wa innahu la tanzilu rabbil alamin fi alqur'ani saukarwa ce ta ubangijin halittu baki daya nazala bihi ruhul amin ar-ruhi mai aminci mai amana shi ne ya sauko da shi ala kalbi ka ta kuna min al-mundirin akan zuciyarka da ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin gobe ya yi kuwa annan musa amanarsa da kuma yin amfani da ƙarfinsa shi ne ya jawo ɗaya daga cikin ƙayan wannan mutumin na gari da allah Babu ba mu labari cikin suratul ƙasar ya zanto cewa ta nemi a bawa annaba a ɗauki annabi Musa dan ya zanta cewa ya musu aiki a wannan gida ma'ana dan ya kula da al'amuran su dan ya kula da dabbobin su sauran al'amura yace ya take ya abati ta ajruhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin dan kubban annabi Musa da cewa mutum ne mai karfi shi sa ba a san mu'mini ya zama lalaci ta kubban annabi Musa da amana shi sa mu'mini baya baya zama mai cin amana ya ɗan uwa mu sani cewa daukan nauyin amana kowace iri ce to ba al'amari bane mai sauki kamar yadda mutane suke tunani da yawa daga cikin mutane abin da suke fushi da dauki amana a cikin al'amari na gwamnati a basu domin idan an basu babban abin da suke hangowa shine za su yi gida za su yi mota za su yi kudi za su yi tsira wanda kuma ba wannan ba shine gaya ba gaya shine ka ɗauki wannan responsibility ka gama shi daidai da daidai yadda ake bukata a gare ka shi sa yake da abu da yake ba shi wani yake wani guri yake a'a ba zai rike ba ya ce kai mai rauni ne wa inna ha amana kai kana da rauni sannan wannan al'amarin kuma amana ne sannan ranar alkiyama zai zame waɗansu khiyin wa nadama tabewa da yin nadama da rashin nasara a cikin rayuwa da haka ba kowa ya kamata a bawa ba saboda hakarin yin sakaci da amana aka bawa sama amana sama ta karba aka bawa ƙasa ƙasa ta karba aka bawa duwatsu duk da ƙarfin su ma ta karba amma ɗan adam sai ya zo ya karba wa hamala al insan dan adam sai ya karba innahu kana zaluman jahula dan adam mai yawan jahilta kansa ne sannan mai yawan jahilta al'amura ne Allah ya bamu wannan labari cikin suratul ahzab yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula yayin uwa da yanzu za a tambaye mu cewa menene amana iya inda mu mai yiwa zai iya zuwa shine ita amana ne wanda ya baka ajiyar naira dubu ɗaya ka ba shi dubu ɗayan sa in ya nema wanda ya baka ajiyar fili ya yi tafiya idan ya dawo ka ɗauki filin ka ka ba shi? a iyanin muke takaice amana amma al'amarin amana ya wuce nan in ka fahimci amana da haka to amana ta zama ka ba ta wata takaitacciyar ma'ana amana ta fi girman haka ta faka faɗi ta faka yi ruwa domin wannan addinin da Allah maɗauki sarki ya ba mu addinin musulunci shi kansa amana ne akan wuyan dole ne mu kula da shi mu karanta shi mu fahimce shi mu yi aiki da shi daidai gwargwado a kan tare da fattakun lahar na sabatu ya yi uwa jikinka amana ne jikinka amana ne yana buƙatar hutu yana buƙatar abinci yana buƙatar exercise yana buƙatar kula da shi ba kawai zuwa za ka yi ka kyale jikinka aka babu wani babu wani sauki a gare shi ba yana buƙatar barci karkata kullum da daddare barci za ka yi yana bukatar abinci mai lafiya da kula da abincin da zaka ba jikin sannan shi kansa jikin yana buƙatar ka exercise dan jeje ta al'amuranka ya ɗan uwa ka amana ne ƴaƴa ba wani abu ne da zamu je majalisa muna alfahari ba ni ƴaƴa na shirin da kaza ni ƴaƴa na goma sha kaza amma kai har yanzu matar ka ɗaya da ƴaƴan guda uku to ba wannan neman manufa a cikin ƴaƴa ba Yaya amana ne za a kula da tarbiyyarsu za ka ɗauki nauyin rayuwarsu za ka sa su hanya madaidaiciya idan ka yi wannan shi ne ka bayar da amanar ƴaƴanka ya yi kuwa matarka amanar tana da ayyuka tana da haƙoƙi da za ka kula da su na shiryar da ita da tarbiyyantar da ita da kuma kula da dukkan wata ɗawainiya cikin rayuwarka ya yi kuwa dukiyar da Allah ya baka amana ba za ka je kai abin da ka dama da ita ba ba za ka je kai sakon yadda ka kabo da ita ba a'a za ka ji ka sha ka yi sutura abin da ya saura sai ka taimaka wa dangin ɗan uwa da kuma waɗanda suke da bukata ya uwa aikin da kake yi a ko'ina kake koyarwa kake yi ko kana aiki ne a wani bangare a cikin gwamnati duk wani irin aiki da kasan kada yi wanda shi ne ka rike a matsayin abin da za ka rayu da shi shi ma wannan aikin amana ne sai Allah ya tambaye ka a ranar alkiyama ya kuma gudanar da shi ana zuwa ofis karfe takwas ana tashi karfe hudu kana zuwa ofis karfe biyu kana tashi karfe hudu, wanda za ka bayani a gaban Allah za ka yi bayanin abin da ka fi za ka yi bayanin dukkan abin da ya zanto cewa kana yi yayan uwa wannan kasa mu Najeriya wannan kasa da muke ciki ita ma amana ce a gare mu lallai dami abin da zai haɓaka wannan kasa abin da zai sa wannan kasa ta ci gaba abin da zai sa wannan kasa ta zauna lafiya abin da zai kawo amfani a wannan ƙasa wajibi ne da dukkan ɗan Najeriya yi shi haramun ne ga dukkan ɗan Najeriya zai zai kunta kanta a cikin ƙungiyar ta'addanci domin a rika ta'addanci ana taro da mutane hankali haramun ne ga dukkan wannan Najeriya ya ringa satin dukiyar Najeriya ba da dalili ba haramun ne ga dukkan ɗan Najeriya ya ringa yin abin da zai jawo wannan ƙasa tasgaro domin wanda Allah ya tambaye shi ba zai taɓa ba zai ji daɗin tambayar da za a yi masa ba ya yi kuwa ku sani dukkan abin da ke da alaƙa da mu amana kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye mu haka sallah haka azumi haka zakka haka aikin hajji da dukkan wani abu da yake alama ne na addini shi ma amana ne mu sani cewa jinmu da mu da mu da al'auran mu, ita ma amana ne ba za mu ji ba sai abin da Allah yake so mu ji ba za mu gani ba sai abin da Allah yake so mu gani ba za mu yi tunanin saka wani abu da za mu aikata a zuciyarmu ba sai abin da Allah yake so haka ba za mu yi amfani da mu wajen yin abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba domin wannan amana ne kada duk mun za a tambaye ka za a tambaye game da dukkan wannan gabbai wala taba kuma ne sanaka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula ya yan uwa mu kiyaye domin waɗannan gabbai su ne gaban da za a tambaya ranar alkiyama masu bayar da shida a kanmu Allah madaukin sarki ya faɗa ce ranar da harsunan su za su bayar da shida a kansu Hannayensu za su bayar da shida a kansu kafafun za su bayar da shida a kansu Allah madaukin sarki ya fara cewa ranar da za mu rufe bakin al yawma nasimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayen su za su magana wa tashhadu arjuluhum gabban wato kafafuwan za su bayar da shaida bima kanu yaktubun da abin da sai ka kasance suna aikatawa kai Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce da jinka da ganinka da fatar jikinka za su bayar da shaida a ranar ɗan adam zai yi mamaki ya tambayi fata ya kai ce fata me yasa kike bayar da shaida a kaina wa qalu li dululihim lima shahidtum alaina sai ba da ce ubangijin da ke sa kowa ya magana ni ma yau shi ya yasa ne magana أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah da ke sa kowa ya magana Allah da ke sa komai ya magana ni ma shi ya sa magana kuma kar ka manta ka dauka Allah ba zai iya ba kai din shine ya kaji alhalittar ka a tun farkon sannan kuma za da ka da mai da kai zuwa gurinsa bai zama abin mamaki ba to don fata ta yi magana kar kai abin mamaki kar ga abin mamaki lalle za ku bayar da shaida na abin da muka aikata ya yi kuwa mu sani cewa dukkan wani wanda Allah madauki sarki ya bashi wani ciwo ko wani aiki to ya rinka jin cewa amana ne a karan kansa wannan ko aiki ne da kake yi a gwamnatance ko wani political appointment ne ko ma menene ne aka baka lalle ka dauka cewa wannan abun amana ne kuma Allah zai tambaye ka dan za a tambaye ka a gaban Allah a ranar alkiyama shi za a ga da gari da addini wato garuruwa amana ne addini amana ne a gurin malamai dole malamai karanta addini daidai su biya mutane daidai babu za kai babu tashi hankali abin da ake gina addini a kansa shine dalili qala Allah qala rasuluhu qala sahaba Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce da dukkan waɗansu ka'idodi da ake gina hukunci a kansu da su ne ake gaya mutane addini ba da molanka ba mu sani cewa adalci amana ne musamman a gudun alƙalai dole alƙalai ya zama adil domin ranar asiyama Allah zai tambaye ka akan dukkan hukuncin da ka yi kaka gaskiya amana ce a gurin dukkan wani wanda yake lauya ne shi ba ya rinka lauya zance ko yana lauya magana ba abin da ake bukata shi lauya amfanin sa shine ya taimaki al'umma ya agaza wa al'umma ba ya zai ɗauki cikin da ya san gaskiyar ga yadda fi koma wani biyu ba lallai da Allah ya kama shi irin wannan aiki zai sha mamaki shaida idan zai bayar da shaida ya zama ya yi tafiya wannan a haka rayuwa ke tafiya yadda ya kamata mara lafiya ga likitansa shi ma likitan amana ne wannan mara lafiya dole ne ka kula da shi ka ba shi maganin da ya dace in ba ka gane ba ka nemi ka tambayi na sama da kai don ya zanto cewa ba a cutar da lafiyarsa ba ɗalibin ka dai ke a makarantar boko primary ko secondary ko jami'a ɗalibin ka dai ke a islamiyya duk wani ɗalibi da yake karkashin ka amana ne a gare ka dole kula da shi kai mai abin da ya dace ka taimaka mata ka agaza mata ya yi uwa mu sani mu duka amana ne don haka kowa ya kamata ya bayar da amanar da aka bashi addin da alladhi tumina amanatahu wa yattaqi Allah rabba ya yi uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan Allah ya kare mutanen farko da na karshe a ranar alkiyama za a daga tuta za a daga tuta duk wani mayaudari mace amana za a kafa mai tutar sarkin amana a ce wannan ita tutar cin amanar wani ma'ana alamar mutum mace amana ne ko ma wasu irin cin amana ne a gani shi an ta mai kusa a ranar alkiyama Allah Ta ala ya tsare mu ya yin uwa mu sani cewa tozarta amana alama ce ta tashin alkiyama in ka gana tozartar da amana to wannan alama ce ta cewa tashin alkiyama ya zo abu hurairar Allah ya kara masa yadda ya ce cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wani majalisi yana wato karantar da mutane yana ba wa mutane hadisi yana zantar da mutane sai ga wani balaraban kawai ya zo yana zuwa tambayar da man dalaka sallama sai ce mai mata sa'a ya ma'aikin Allah yaushe ne tashin alkiyama man dalaka salama kawai sai ci gaba da yiwa mutane bayanin abin da yake musu bayani daga cikin wannan mutane daga cikin waɗannan sahabbai na annabi salama wasu suka ce ya ji shi kuma bai ji daɗin abin da ya faɗa ba wasu kuma suka ce a'a bai ji shi ba saboda sun ga manzala salama bai juya kula shi ba bayan manzana fi kalama ya gama zartar da wannan sa'abai nasa sai yake ina wannan mai tambaya game da kashin alkiyama sai yake ga nan ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mata idza buqi'at al amana fantazir as-sa'a idan wanda ana kodar da amana in ko da ana kodar da amana ko da kashin alkiyama mutumin ne sai kai fa idza'atuha ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya menene zai faru mu gane cewa an an tozartar da amana ta yaya za mu gane ana tozartar da amana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ila idan ga ana daukan al'amari na jagoranci ko na ana ba wanda bai cancanta ba to in da gana ɗaukar wani al'amari ana ba wa waɗanda bai cancanta ba to lalle ka jira tashi an kiyama mutane da za su jagoranci al'umma suna da sifofi suna da ka'idoji ya kamata duk wanda zai jagoranci al'umma idan ke cewa zai iya cika wannan ka'idojin kafin a bashi amma abin da zai baka mamaki daga yadda ma muke tura wakilanmu waɗansu zama sanin wasu zama rai daga nan za a gane cewa a nan an sar da amana yaren majalisar najeriya turanci ne sai a samu mutumin da ko a ba zai iya baka labari ba zai iya gina ma jumla da guda goma da turanci ba amma saboda yana da kuɗi sai a bayar a fito da shi a primary idan ya fito a primary ko da ha maza ko da ha mata sai an tura shi ya je can in ya je zai wakil jakun da zai je muku ana turanci baya ji an kamo shi bai san abin da aka ce ba yana so ya magana ba shi yaren da zai magana me amfanin wannan daidai yake da babu daidai yake da babu domin shi ba zai kai moshin ba ba zai opposing ba ba zai supporting ba babu turanci bai ma san me ake tattauna ba zai sa bakin sa ake amma kuma da haka ake daukar su akai muna kallon su kuma su suna kafa ba suna yawo akan titi suna ci da gumin mu bayan su ba su da gumi dalilin da ya sa ba su da gumi cancancin je gurin ba an je an kai ta gurin haka za a kalli kowane irin al'amura wannan ya shafi aiki na gwamnati ya shafi karantarwa sai ka samu mutumin da ya first class ya yi mantis ɗin ta da first class amma ya ke neman yadda zai koyar ta saboda bai san kowa ba babu wanda ya san shi waɗanda aka sani ake magana ba irin su ake magana ba ba kwakwalwa da ilimin ake bukata ba a wa ka sani ya san kai tura ka shi nan idan ya san ka an tura ka shi nan an ɗauke ka haka muke tafiya a cikin kowane al'amari to in ya gana ɗaukar al'amari ana ba wa wanda bai cancanta ba to ka jira tashin alkiya wannan alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiya abdullahi dan masu yake cewa wani lokaci ya zo wa mutane da mutum zai shigo kasuwa sai ya tambaya ya ce da kuke ganin zan yi mu'amala da wannan dukiya tawa sai a ce ma zai kai mu'amala da wanda kaga dama domin kowa mai amana ne an yi wannan zamani da kowa mai amana ne ba zai ci ma amana ba ba zai cutar da kai ba zai wulakanta ka ba yadda ana nan ana nan sai ga wani zamani ya zo shi kuma wannan zamanin abin da ake ma zai kai mu'amala da kowa amma banda wani banda wani kaga an fara samun marasa amana banda wani banda wani kila mutane goma ne sai a ce ma zai kai mu'amala da su duka goma amma banda wani banda wani mutum takwas suna da amana mutum biyu ba su amana yake to kuma sai ga wani zamanin ya zo sai a ce a'a kada kai mu'amala da kowa sai dai wani kowa ne su goma ne a ce kar mu'amala da kowa sai dai wani kowa ne abin ya canja mutum biyu na da amana mutum takwas ba su da amana yadda ina jin tsoro kan zamani ya zo ya tafiyar da wannan shi ma ɗan wannan birgitin na a samu mai amana ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan shi ma abu a rasa shi wanda halin da muke cikin suke nan kana da makoci ba za ka iya bashi ajiyar kuɗin ka ba ba za ka iya bashi kanci ma ba saboda ka san la'alla kana bashi da shi ke nan, zai sa ta aljihu kuma ya gaya musu cewa min haka lantakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ba zai dawo da su ba ranci wannan ba za ka iya ba wa gambe ajiya halin da muke cike nan ya karba ya cinye a bashi ya kawo ma ya cinye ya gaya ma balle kuma a bashi ya kawo ma ba sani ba to shi ma wannan ba zai zo gare ka ba wannan kuma cikin mutanen kirki ba ma mutanen banza ba kaga mutum mutumin kirki amma ba ka yadda ku mu'amala ta kuɗin shi ba ba za a ba kana kana saudiya ga kuɗi za a baka anan kano ka lokaci a bashi ba za ka yadda a bashi ba saboda ka san kafin jirgin ke ka zo kano kuɗin nan sun halaka saboda rashin amana saboda rashin gaskiya kuma wannan alama sun tashi gaskiya yayan uwa al'amarin amana yana da girma amma da yawa daga cikin mutane sun zo da ita amma za a ga musamu da wani al'amari na amana ba ba sa ba ta wani mizani wannan kuma ya faru ne saboda rashin sanin menene amana da kuma azaba da hukuma da suke biyowa ga wanda yake amana da mu sani yan uwa bayan da amana yana da tasiri wajen gyaran ɗan adam a karan kanta da kuma gyaran al'umma baki ɗaya bayar da amana yana sa dangantaka ta gyaru yana sa aminci ya gyaru yana sa mutum a karan kansa da iyali da jama'a baki ɗaya su zama al'umma guda ɗaya yana sa a kiyaye mutane haƙƙi amana takan jawo rahma takan jawo albarka amana takan yawaita alkhairi a cikin al'umma amana takan sa a kare mutunci da darajoji na dan adam yayin uwa babban nasarar da ake samu idan an kula da amana shine Allah tabaraka wa ta'ala zai so mu zai kaunace mu kuma zai yarda da mu subhanahu wa ta'ala yayin uwa lalle amana al'amarin yana da girma kuma rashin wannan amanar shi ya jawo mana halin da muke sai ga shugabannin al'umma suka kowa rashin amana me dalili dama abin da ya kai su gurin nan so ce su tara dukiya ta ban mamaki idan banda shaidan ya kafalar da kai idan banda tunanin ya zama kankani me yasa za ka je ka tara kudin da ba za ka mura ba su kudin ba za ka iya gina masallaci da su ba domin wannan niyyar ma ba ta zo ma ba za ka gina islamiyya da su ba ba za ka taimaki wanda ba su da shi ba kai abin da ka sake so a ce kana da biliyan kaza kana da triliyan kaza wannan idan ka kuma tare da cewa wani kudin ba na ka bane na al'umma ne ka dauko ka ɗora wannan ya sa za a ga cewa kullum rayuwar mu ci baya dai sai mu zo mu ce wani shi ya ja mana kaza sai mu cire sai mu kawo ni shugaban shi ma sai mu gadi al'amarin da iri ɗaya ne in mun cire shi mun kawo ni sai mu ga al'amarin iri ɗaya ne to abin da shugaban ne mai kamata ya shi ne su tsoron Allah su gane mulki da Allah ya ba su Allah ya ba su wannan mulki ne a babin kaddara ba don sun fi kowa kila da takardun karatu ake nunawa ya wani ya fara zaro musu na sai sun dauka cewa kamar su zo duniya ba balle ma sai sun yi karatu la'alla ba su kowa imani ba dan wani yana da alaka da Allah ne karfin da wanda ta suna ba su kowa ilimin addini ba ba su kowa zane ba Allah ne ya kaddara cewa zama shugabanni kuma wannan amana kuma abin da zai baka mamaki wai sai mutum ya zo ya yi wajibinsa wai sai a zo a ringa yaba masa eh wannan wajibin sa ne amma ya fahimci cewa mun daba masa cewa da wannan wajibin nasa amma ba alfarma ya mana ba alfarma ba ce dole ne sai yayi wannan ba alfarma ba ce yanzu kun zaɓi shugaban kasa, wannan shugaban kasan ya zo a garin ku ya bayar da ministan a garin ku ba alfarma ya muku ba domin da ba appointment na ministan dole ya reflecting federal character kowane gari ana ba su shugaban rabansa mu mutanen kano ma idan da za a ba da minista kamata a sami ministocin ba guda hudu ne ko biyar domin idan an yi zaɓe ƙuri'un jihar kano suna yin maganin ƙuri'un ƙasashen gudu guda hudu in an kirgo sai kaza da kaza da kaza da kaza guda hudu ana kirgo na kano sai na musu na fiyawa kaga irin wannan sassun an ba su minista guda ɗaya mu ya kamata a ba ministoci guda hudu Da haka ministan da aka bayar da appointment da aka bayar a kano wallahi shugaban kasa ya kyauta kuma muna mata addu'ar Allah ya taka mata da alkhairi amma al'amari bai tsaya nan ba muna buƙatar a kula da arewa a darasta arewa idan al'amari ya shafi arewa a kula mu kamar yadda ake kula mutanen kudu lallai idan an yi mutuwa a cikin mu kamar yadda ake jajanta muku mu ma a jajanta mana idan bala'i ya a ɗauki mataki na shari'a mu ma ɗauki mataki na shari'a akan duk wanda suka saka mana irin wannan bala'i idan ya zanto cewa wannan wato duk wani abu da ya shafi can irin abin da aka yi mu ma irin sa muke a yi mana kar a tsara mana kar a raga mana mu ɗan Najeriya ne su ma ɗan Najeriya ne kuma constitution ya raba haƙƙoƙi tsakanin mu da su ya ba su amma abin da aka yi musu mu ma a yi mana wannan ne abin da ya dace sannan mutanen da aka ba wa mukami a yankin Kano a daɗin Kano ko arewa su tsoron Allah su sani shugaban ƙasa ya yi abin da zai ya ba su mukamai muna da mutane sun kai wajen ishirin da wani abu wanda aka ba su mukamai a tsibirin government bayan nan muna da rak muna da senatoci to ya kamata su kalli wannan gari namu mai albarka da irin matsalolin da wannan gari namu mai albarka yake da shi don ya zanto cewa abin da za su iya fi mana maganinsa abin da ba za su iya ba su bar mana Allah ta baraka wata ala zai mana maganin ta amma da kamata su koma gefe su zauna kawai ka zai su karɓi kaza su karɓi kaza daga su sai ƴaƴan su ke dangin su ba mu kuma da sai a matsayin wakilan mu sai ne mu ringa ji a muku. a mu wannan ba daidai bane su gane amana wallahi sai Allah ya tuke duk wanda aka ba wa mukami a kadar gamman ko ta gamman duk wanda ya fito takara aka zaɓe shi ya sani a ranar da Allah zai tuke shi ya tambaye shi kai annabawa ma da Allah ba su sako su zo su isar duk da sun isan Allah ke sai ya tambaye su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقرسن عليهم wa وما كنا غائبين da kowa ce an tambaye shi kowa ya kai an tambaye ka to muna waɗannan mutane da aka ba mu mukamai a cikinmu muna so su haɗa ƙarfi da ƙarfe su dawo mana al'amuran da za su amfanar da mu a tattalin wanda ya shafi addininmu ya shafi mu, ya shafi matsalolinmu amma idan mutum ya koma gefe bai yi komai ba to kaga Allah yana kallon shi kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye shi kuma mu da aka zo aka ce za a ƙara bashi wani mukamin za mu ce kar a bashi domin lokacin da aka bashi ma ba abin da ya mana ba abin da ya mana kuma inda da gaske ne kun yarda cewa da shugaban ƙasa da ce mukamin nan ya ba ku kauna ce to ku ba ku nuna mata kauna ku fitar da shi a gurin al'ummar da suka zaɓe shi ma'ana ku yi abin da ya dace al'ummar da suka zaɓe shi su an yi al'amarin da ya dace domin su kara kaunarsa su kara kaunar duk wanda ya musu abin da ya dace amma an buku wannan ba kun cuci shugaban kasa da ya baku wannan mukami kun cuci al'umma da suka zo suka zaɓi shugaban kasa don ku abin da ya dace ba kar ku ɗauka wannan kujerar an ba ku ne wai don ku da 'ya'yanku da ku da 'ya'yanku ba ku kowa ba in karatun boko kuke tunanin kun yi a cikin masallacin da sai an samu wanda suka ninka ku a karatun boko in karatun addini ne a wanda suka fi karatun addini in tunani ne a wanda sun fi ku tunani Allah ne ya ba ku akan ka'ida ta taqulil lahumma malikal mulki tutil mulka man sha na haka sai ku fita haƙƙin al'umma ku fita haƙƙin wanda ya ba ku amana in ba haka ba kun ci amana kuma Allah zai neme ku da wannan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku Allahumma izzil islam wal musulmin wa adilla shirka wal wa dammir a'daka da addini din wa ahna hawla ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير فعلك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل آجبتها رجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد